الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة <clears throat> وكل ضلالة في النار يا مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau litinin biyar ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban magidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian kalanda na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora a cikin karatunmu har yau dai muna bayani akan khalifa na uku zunurai usman bin affan wanda dai ne daga cikin kalifofin nan hudu da duniya ta yi shaida da cewa su ne kalifofi shiryayyu wanda jiya mun yi bayani kan irin yadda usman ya rika ɗibar dukiya yana sawa cikin hanyar Allah ɗibar dukiya yake yi yana zuba ta cikin addinin Allah yana bayarwa dare da rana bayarwa ta irin ta wanda bai tsoron talauci haka aka yi da dukiyoyinsu Uthman su abubakar a siddiq akbar da manya-manyan sahabbai musulunci ya rika yaduwa a duniya har musulunci ya game ko'ina a cikin duniya wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi yabo yabo mai girma ga irin wannan aikin da suka yi a suratu tauba aya ta 20 Allah maɗaukakin sarki na cewa wallazina amadu wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وجاهدوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم المفلحون الله مدوكاكين سلكيتي والذين آمنوا kuma waɗannan da suka yi imani Allah maɗaukakin sarki yana ishara ga irin su abubakar a siddiqul akbar irin su usman bin affan waɗanda suka yi imani wa hajaru sa'annan suka yi hijira wanda babu shakka usmanu ya yi imani sannan kuma ya yi hijira daga garin makka zuwa ƙasar habasha sa'an ya sake hijira daga garin makka zuwa ƙasar habasha sa'an ne ya yi hijira zuwa madina kunga shi ne hijirorin da aka yi ga baki ɗaya cikin musulunci ya yi su ko? kaga ya shigo cikin wahajaru kenan sannan wajahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu wanda duka usmanu ya cika wannan domin ku yi jihadi da dukiyar shi kamar yadda muka ji misalai a jiya ya libi dukiya ya zuba a can ya libi dukiya ya zuba a nan tun yana babban multibiloniya har usmanu ya koma talaka dukiya shi ɗiba yake dare da rana yana bayarwa cikin hanyar Allah ya yi jihadi fi sabilillahi cikin hanyar Allah ya yi da dukiya ta yi sa'annan kuma ya yi da rayuwa ta yi domin ku ya halarci ya kuka daban-daban duk da yakin badar da bai halarta ba muna da hadisai waɗanda suke kafa hanzari gare shi cewa bai halarci yakin badar ba saboda ya zauna gida ne ya yi jinyar ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi jinyar ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda har manzon Allah ya ba ki kaso wanda ake ba sojoji waɗanda suka ji yaƙi daga cikin ganima saboda manzon Allah ya yi hukunci da cewa ma Usmanu ya halarci yaƙin badar to haka sauran yaƙoƙa tare da Usmanu aka je aka yi ya ɗauki takozai shi aka tsara ya tsara don haka ya yi jihadi da dukiya kuma ya yi jihadi da rayuwa ta yi. Allah maɗaukacin sarki ya ce waɗannan mutanen a azamu darajatin su ne mafi girman daraja a gurin Allah su ne mafi girman daraja sheku ka kaga iyakar taɗiwa mai girman daraja wanda Allah da nassin ya ce mai girman daraja ne A ce yau kawaye gari ba wanda kake zargi in ba irin shi ba kawaye gari ba ka adawa da kowa sai shi kawaye gari ba ka faɗa da kowa sai shi kawaye gari ba ka aibanta kowa sai shi don haka shi ka a wurin Allah wa'annan sahabban suna da mafi girman daraja a aya ma gaba Allah maɗaukakin sarki yake cewa قرآن قرآن قرآن برحمة منه وفضل وأن الله ذو فضل على العالمين da cewa Allah ya nemi su bushara su waɗannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka cika wannan siffar sun yi jihadi eh, sun yi imani sa'annan sun yi hijira sa'annan na uku kuma sun yi jihadi jihadin nan kuma da dukiyoyinsu sa'annan da rayukansu to sahabbai da dukkanin waɗanda suka cika wannan siffar Allah maɗaukakin sarki ya ce ya nemi su bushara kun ga duk lokacin da aka ce bushara magana ce ta alkhairi ko to Allah ya ne musu bushara da rahmatin minhu da rahama ta daga gare shi waridwanin da kuma yarda Allah ya ne musu bushara da rahmatin minhu da rahama ta daga gare shi waridwanin da kuma yarda wajen natin da kuma aljannoni lahun fiha na'imun mutim ya uwa musulmi fa Allah ya musu bishara da rahama sannan da yadda da aljannoni A shekun ga yan aljanna ne bi nasil qur'ani ko sannan musamman ridwanullahi yarda Allah wannan yardar ta Allah ba ta samun kowa sai faɗa aljanna Allah bai yarda da kowa sai ɗan aljanna sannan ko a cikin aljanna ma hadisi ya tabbata baya an kai yan aljanna aljanna an ba su dukkanin nau'i na ni'ima har sun waye gari suna ganin ba wanda ya kai su jin daɗi kuma babu wani jin daɗi da wata ni'ima da rahama ta Allah wadda ba su samu ba wanda ma shi ne talaka 'yan aljanna wanda shi ne ƙarshe 'yan aljanna ga shiga shine mutumin nan da annabi yake za a fito da shi daga wuta a sa shi cikin ruwa na makwararar 'yan aljanna a wanke shi nama ne ya tsiro duk naman da wuta ta ci ya fita sabon nama ya tsiro ana cikin yanayin haka a doke shi a kai shi ga aljanna Allah ce mishi ka yi buri duk abin da kake so ka faɗi ya baka ya iya buri ne Allah ya bashi da ƙarshe a sa shi aljanna shine za a ba aljanna girman wannan duniyar hallunki goma da abin da ke cikinta gaba ɗai shine za a ba irin wannan ne talaka ya aljanna mafi tsiya to ya aljanna na cike aljanna sai Allah ya ce masu kuna da wata bukata wadda zan kuke bukatar in yi muku sai ya aljanna su ce ya Allah akwai abin da ba a yi muna ba mu ganin mu ya Allah me ai muna sai Allah madaukin sarki ya akwai abin da bai muku ba sai Allah ya na yarda da ku wannan yardar ta Allah sai su ji ta ta aljannar da abin da ke cike aljanna daɗi to ga na Allah ya ce ya yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa yi bashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin Allah ya ne musu bushara da rahama ta da daga gare shi sa'annan da yarda da kuma aljannoni lahum fiha naqimun muqim suna da ni'imomi tsayayyu a cikin wannan aljannar babu wani abu na ni'ima face suna da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sikanta ya yake tsuntsu ne zaka gaishe wuya ne ya yi girman wuya raƙumi shine yake yawo cikin aljanna kuma soyayyen tsuntsu ne yake yawo akwai gasashi akwai da dafaffe akwai fifisu nashi akwai menene komai akwai za ga shanuwa da hufa tana tafiya kawai kana so za kira ta sai ta zo in kawo da kaka so sai ka cire ka ya'yan itacen marmari kana kwance in ka ji kana bukata sai ka ji dan iccen mangwaro yana kokowa da bakinka ƙoƙari yake ya shiga ni'ima ce wadda take tsayayya Allah ce khalidi na fiha abada suna madawwama a cikin ne har abada suna madawwama cikin ne har abada la hawla wala quwwata illa billah kaga Allah ya tabbatar musu aljanna saboda me saboda sun yi imani sun yi hijira sun yi jihadi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to mu duba ya uwa musulmi da haka mai kwaikwayo a cikin rayuwarsu kada a karanta mana kawai mu ji daɗin labari a wuce mu rika kwaikwayo cikin rayuwarsu duk abin da muka ji sun aikata mu yi ƙoƙari iya namu ƙoƙarin mu yi iya namu mu ga cewa mu ma mun biyo bayansu mu ga cewa mu ma mun biyo sawunsu kada mu kasance cikin taɓaɓi waɗanda kullum karanta musu ake yi amma kuma ɓannar su ƙara yawa take yi don haka wallahi usmanu yana cikin manyan mutane yana daga cikin girma da falalar usmanu kasancewa sai ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna wayannan al'ashara al-mubasharu na biljanna wasu zaratan mazaizai ne masu kama da aljanu wajen aiki annabi ya keɓe wayanda a tarihin musulunci babu irinsu cikin sahabban annabi babu irinsu cikin al'ummar annabi babu irinsu su goma annabi ya keɓe wanda musa annabi layan yanzu anil hawa duk abin da yake faɗi wahayi ne daga Allah don haka Allah ya ce ya sanar da duniya ga wasu mutum goma waɗanda sun ƙulla ciniki da Allah kuma sun sallama kuma Allah ya yi farin ciki da cinikinsu Allah ya gamsu da cinikinsu sun saye yadda ya kamata a saye zaratan mazaizai ne guda goma Allah madaukakin sarki na cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل بدلوا تبديلا Allah madaukakin sarki yace minal mu'minina daga cikin mu'minai rijalun akwai wasu zaratan mazaizai sadaqu ma ahadullah alai wadanda sun gaskata abinda sun ka daukan ma Allah alƙawari alƙawalin da suka kulla da Allah na cewa za su bada rayukansu kuma za su bada dukiyoyinsu za su bada duk abinda suka mallaka fi sabilillahi to wannan alƙawalin Allah ya buga stam a cikin alƙur'ani ya ce sun yi gaskiya domin ko sun cika wannan alƙawalin minhum man qabana ba cikin su akwai wanda ya biya bukatar shi ya aikata aikin da Allah ya wajabta mishi shiga aljanna dama menene bukatar ɗan adam a duniya shine ya mutu ya samu aljanna ko to daga cikinsu akwai waɗanda sun biya wannan bukatar sun aikata aikin da Allah ya lizimta musu shiga aljanna to sai annabi ya ambace su su goma duk da yake ba su goma kadai ne cikin sahaba annabi ɗan aljanna ba annabi ya yi kema mutane bishara daga cikin sahabban shi to amma wannan wani certificate na za a ba su a special certificate ko a sahabban annabi waɗannan su ne mafi ɗaukaka waɗannan su ne mafi daraja waɗannan su ne koli ko cikin sahabban annabi sannan ko a cikin 'yan aljanna waɗannan general general ne su ne general general a cikin aljanna sai ka wuce gidajen general sannan ka kai general ko darajarsu tana can sama manzo Allah ya ce za ka riƙa hango ɗayansu kamar yadda kake hangen taurari kai kanka na cikin aljanna za ka ɗaga kai kasancewa a ya fi ka to waɗannan mutanen goma muna da hadisai daban-daban akwai hadisin sa'id bin zai bin amr bin nufail sana akwai na abdurrahman bin au akwai ma na ali bin abi talib hadisai ne waɗanda suka zo daga waɗannan sahabban guda uku to idan mun ɗauki ruwayar sa'id bin zai bin amr bin nufail za mu same shi yana cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mutane goma 'yan aljanna ne wato Allah ya ba shi certificate na aljanna ya raba ma wasu mutane goma ko a cikin aljanna cikin al'ummar annabi waɗannan su ne sarakuna yake abu filjanna wa umaru filjanna وأثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وأبو أبيد في الجنة سيئي شروسي أكتي فقيل له من الآشر أكتي وانين نبوما قال يتي أنا ne sa'idu bin zaid bin amr bin nufail sa'idu dan zaid waɗannan su ne sahabbai goma da ake kira al'ashara al-mubasharu na biljanna kuma wannan hadisin ya ratsa littattafai da dama ka samu sunanu abi hadisi na 4648 da hadisi na 4649 aljami na imamu tirmizi hadisi na 3757 eh, sa'annan da littafin sunan ibn maja hadisi na 133 da hadisi na 134 hadisin ya fito a littattafai ga sunan daban-daban cewa Usman bin Affan babu shakka yana cikin al'ashara al-mubashiru na biljanna. A hadisi na 3,757 a aljami na Imam Tirmidhi, kuma shi ne hadisi na 134 a sunan Ibn Majah. Sa'id bin Zaid yana cewa, Kunna ma'an Nabi sallallahu Alaihi wasallama bihira'a. yake mun zamo tare da manzon Allah a bisa ga hira duk da yake wasu ruwayoyi sun nuna cewa inda suke bisa gare shi shine dutsen uhud sai dutsen ya girgiza saboda nauyin waɗanda suke a kai shi sai ga dutse yana girgizawa saboda manzon Allah yana sama tare da manya-manyan sahabbai dutse ma sai da ya ji cewa lallai akwai manya a kan shi don haka dutse ya fara girgizawa dama Allah ya ba mu labari ko aduwar wasu ma akwai masu tsoron Allah kuma annabi ya faɗa mana a garin makka yana jin duwatsun su ne miki sallama suna assalamu alaika ya rasulallah ya saba jin duwatsun su ne miki sallama yace ni na san duwatsun da ke min sallama a garin makka yanzu haka ina iya gwarin su to wannan dutsen sai ya girgiza qala sai manzo Allah yake ce usbud hira'a ya kai dutsen hira ya ka nutsu ka tabbatu a gurinka ka daina girgizawa fa innahu laysa alayka illa nabiyyun yake babu fa wanda yake akan ka in ba annabi Allah ba au siddiqun ko kuma siddiqi au shahidun ko kuma shahidi hila malhum sai aka ce masa idi bin zaid shin su wane ne ke bisa dutsen sai lissafa sai ce manzon Allah yana saman dutsen abubakar yana saman dutsen umaru yana saman dutsen usmanu na saman dutsen ali na saman dutsen abdurrahman na saman dutsen sa'adu na saman dutsen sa'annan talha na saman dutsen zubairu na saman dutsen yake ni kaina ina saman dutsen kaga duk da dutse ya san darajar su ko amma ya kai kan al'umma ta sai ga wasu mutane waɗanda ba su san darajar waɗannan mutanen ba kullum tunaninsu su zaga ko kuma su aibanta ga waɗannan mutanen kuma suna iddi'a'in wai su suna son dangi annabi ko to mai son annabi yana zagin usmanu yau ko dai matsayin dangi mahaifiyar usmanu jinin gidan manzo jinin dangin manzon Allah ce domin koto ba shi yan manzon Allah ce da mahaifiyarta da baban manzon Allah ubansu guda ashe dan uwan manzon Allah ne kake zagi haka ma masu zagin irin su sa'ad ibn abi waqas wanda mutanen kufa aka samu su takadarai umar ya nada a ya zama shugaba gare su yana ba su sallah suka je suka tarar da umar al-faruk suka ce sa'ad bai iya sallah ba ga shi sa'adu shekara ta yi uku a makarantar annabi yana karatu shekarar da aka aiko annabi wannan shekara ya karbi musulunci kaga kamar suna son su ce manzon Allah bai iya karantarwa ba ko kuma sa'adu din nan dan uwan manzon Allah ne Jabir bin Abdullahi yana ba mu labari yace manzon Allah har bugun gaba yake da Sa'ad ibn Abi Waqas Ya ce wata rana ana zaune cikin sahabbai sai ga sa'adu ya fuskanto sai manzon Allah ya nuni sa'adu ya gwada masa habban shi yace haza ya yace wannan kawuna ne yace fal yuri nimrun Ya yace shi kuma o'o ya gwada mini wane ne kawun shi da haka annabi har alfahari yake yi da cewa kawun shi ne domin ku dan uwa amina ne mahaifiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaji wasu sun ce bai iya sallah ba domin gurinsu na su tozarta su <clears throat> walakanta ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sa'adu yana cikin mujabu da'awa wannan ne da sauroka da Allah ya karba da zai roƙi Allah ya ce yanzu za a riƙa zuba ruwa jihar Sokoto ba a barin zuba ruwa sai Disamba wallahi da ya roƙa bai aji hannu sai ruwan sun fara ko ba za su ɗauke ba sai Disamba muna da hadisi a aljami na imamu tirmidhi hadisi na 3751 annabi sallallahu alaihi wasallam roƙo yake masa'adu saboda irin alkhairin da ya gani na sa'adu da irin imanin sa'adu annabi ya ga babu abin da zai biya sa'adu da kifa sai ya roƙon Sa'adu Allah ya ce mastajib li sa'adin iza da aka ya ya Allah ka karɓa Sa'adu duk lokacin da ya roƙi ka don haka duk lokacin da sa'adu ya roƙi Allah kai tsaye Allah zai karɓa tare da cewa ko waɗannan sahabban irin su sa'ad ibn abi waqas waɗanda ake suka da abin da ake aibanta su wallahi babu wanda ya kai su so annabi wasu malamai har suna ganin ma suna da wani connection wanda ko ba su tare da annabi in abu zai faru da annabi za su jiga jikinsu saboda irin tsananin son da suke ma annabi da za ka yi tunanin kana son ka cutar da annabi sa'adu zai ji a cikin zuciya ce akwai mai son cutar da annabi da za ku laɓe ku yi mikin kuna son ku cutar da annabi da sa'adu zai ji cewa cikin zuciya ce akwai waɗanda ke mikin na su cutar da annabi muna da hadisi a sahihul bukhari a sakku kutubil musannafa hadisi na 2885 sahihun muslim hadisi na 2410 aljami na imamu tirmidhi hadisi na 3756 daga ummul mu'minina aisha Allah ya kara mata yadda ummul mu'minina ta ce sahiran nabi sallallahu alaihi wa sallam maqdamahu almadinata laylatan tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi firan dare a wani dare wanda yake farko-farkon lokacin da ya yi hijira ya sauka garin madina lokacin bacci ya yi manzo Allah yana son ya kwanta to amma sai ya ji ga zuciya shi cewa kamar akwai wasu na can suna mikin na su cutar ne shi don haka annabi sai bai samu natsuwa da gurin ba aisha ta ce lafiya ya rasulallahi annabi ya ce laita rajulan salihan ya harusu ni laila ina ma a ce za a samu wani mutumin kirki wanda zai yi gadi na a cikin wannan daren ya ce domin ina ji cikin raina kamar akwai wani shari wanda ake kullawa Umar, muminin ta ce fa na hannu ka kazalik ismi na hashashatar fila fatsam sai muka je motsi na takobi ana fau kau da takobi faƙala sai annabi yace man haza wane ne wannan ƙala sai ce sa'ad ibn abi waqqas yace ni ne sa'ad dan abi waqqas annabi ya tambaye shi yace ma ja abika ya sa'ad me yazo da kai ya sa'ad sai sa'ad yace waqa'a fi nafsi khawfun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi cikin raina ina jin tsoro ana son a cutar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faci ito a harusuku don haka sai na zo in gari annabi nan take annabi ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce Allahumma stajib li sa'adin idza da'aka ya Allah duk ran da sa'ad ya roƙe ka Allah ka karba mishi sannan annabi ya kwanta ya bacci don haka su har wani connection ke gare su duk abinda zai iya samun annabi suna ji ga jikin su kuma sa'adu din nan shine manzo Allah yake ce irmi sa'adu fidaka abi wa ummi lokacin yakin Uhud yaki yayi runki ta kubba kawai kake gani sauke kanun mutane ake yi jini na ta tsarge ko ina Har gowa kake ji da nishin mazaizai shi ko sa'adu na nan babu abin da ya dame shi face ya yi gada annabi shi a kashe shi in kashe shi za a yi in dai ya tsare annabi ta bukatar shi ta biya don haka wani kafuri ya sullato yana so zo a wajen annabi sa'adu ya kora shi da takobi har sai da wandon kafirin ya cire yana gudu haka tsirara manzon Allah ya yi dariya ya ce irimi sa'ad ya ce ka ba ya kai sa'ad fi da ka abi wa ummi ni manzon Allah uwata da ubana fansa ne gare ka ya kai sa'ad amma ga shi wasu zagi irin wannan sa'ad suke yi har wa yau zagi na haihuwa suna aibanta shi da miyagun kalamai daban-daban kuma sun yi rubuce-rubuce daban-daban suna aibanta sa'adu suna aibanta sahaban annabi daban-daban ko ba su da aboki sai wanda yake kokarin ya kushi sahabbai duk fa masu barnar da ke bisa doron ƙasa ba su dame su ba sahabbai ne kurin suka dame su wani babban malami wanda ake kira bishirul abul hasi kamar yadda imamun lalata ya zo da shi a sharhu usuli da ahli sunnati wal jama'a Yake ni mutum ne tajiri ɗan kasuwa ne mai yawan dukiya yace kuma ina yawan zama ne a ƙasashen kisira yace can nake zama wannan ya daidai da lokacin da kuma waɗannan masu zagin waɗannan sahabban suka yaɗu ko'ina idan ba ka da ilimi sai su ɗauke ka su jefa ka cikin zagin waɗanda sun fi ka daraja sun fi iyayen ka daraja yake kuma ni mutum ne mai yawan kyauta duk inda wani aiki alkhairi ya tashi ana zuwa a faɗa mini don haka wata rana sai wani daga cikin lebarori na ya same ni wanda wannan mutumin ana kiran shi ashraf sai ce mini lallai akwai wani mutum a can bayan gari yana can faya mutu kuma babu likafani ya ce sai na haura kuma ta na haura na ce sai na je zan sai likafani in bayar sa'an nan kuma in sallar ina fatar Allah ya bani ladar wannan aikin ya ce don haka na haura kuma na haura na je har bayan gari inda yake ya ce sai na tarar da shi ga shi kwance sun ɗauki wani bulo sun ɗora da cike shi alhalin kasancewar ya mutu na duba wa ma'ahu na farin min Habibi tare da shi akwai jama'a ta abokane shi na ce musu ya kuma sha'anin wannan mutumin suka bani labari ne fa zakaru min ibadatihi wa fadlihi suka ambaci yawan ibada te da yawan falalati ai mutum ne mai yawan sallah mutum ne mai yawan azumi mutum ne mai yawan karatun qur'ani da ayyuka alkhairi yace nan da nan nace aje a saule kafani irin wannan mutum ai irin su ne ake so ka sa dukiyarka wajen jana'izar su yace wa ba'athna ila hafirin an yuhfira lahu qabran ne aika zuwa ga muka aika zuwa ga mai ginan kabari muka ce ya gina mishi kabari waje lasna na hannu lahul ma'a linagsilahu muka zauna muna dafa mishi ruwan zafi domin in sun ɗanyi zafi sai zan mu mishi wanka da waɗannan ruwan ya ce fa'in na ka zalika ya ce muna nan ciki wannan yanayin muna jira ruwan su gama da kuwa in sun da ku sa'annan mu surka su mu ɗibe su mu yi magawashi wanka, wanka yace iz wasabal wasa wasaba sai kawai muka ga mamaci ya zabura wata irin zabura da nadaratil labina nan take bulu ya gangara ya faɗi an yi wa huwa ya da Ubil waili wasu buri wannan ya dace kai yana boni da bala'i da masiba sun tabbata gare ni da wuta <clears throat> mamaki ya miƙe yana faɗin wuta da bala'i sun tabbata gare shi fafaziya ashabuhu anhu ce nan fa sai dukkanin abokane suka firgita daga gare shi ka ko kai ne kaga gawa ta miƙe kaga sai dai yi baya ko mai ƙarfin halin kenan wanda ba bai da ƙarfin halin ake dai a samun shi kilomita biyu ko don haka abokanen shi suka riƙa yi baya-baya yake na yi ta maza fada wutu na matso hatta a kasto da abubuhi har sai da ne riƙe ƙunjin shi haka faha zastuhu yake na girgiza shi sun makultu <clears throat> mara aika ce wai menene ka gani wa ma haluka ko menene halinka ce mutuwa ce kai ko doguwar suma ce kai in doguwar suma ce kai mai ka gani cikin sumanta ka? sai ce wallahi mutuwa ce na yi ya ce kuma labari na yana da ban al'ajabi yana da ban tsoro ya ce domin ko can a cikin rayuwa ta sahibtu mashi ya hatan min ahalil kufa ya ce na zauna na yi sahabantaka da wasu dattawa da wasu tsofaffi a cikin mutanen kufa fa'ada kaluni fi dinihim wahawahu suka ci gaddani ni cikin addininsu da son rayuwarsu ala sabbi abi bakarin wa umara sun ci gaddani ne cikin addininsu da son rayuwarsu na zage abubakar da umar dare da rana babu waɗanda muke aibantawa babu waɗanda muke ta neman laifinsu in ba abubakar da umar ba bara'ati minhuma da kuma bara'a daga gare su yace ka ji aikin da na kasance yace yana faɗa ne haka sai nake kama bakin ka yace yi shiru bari haka nan bari haka nan yace ka tuba ga Allah tunda har Allah ya gwada maka kuskurenka sai ce ina yace an yi laifi ai yace ai mai aukuwa ta riga ta auku yace domin ko ni da ka gane ni na riga na mutu yace an ɗauki rayuwa ta an gwada mini gidana na wuta an gwada mini nau'in azaba da za a yi mini an gwada mini bala'in da zan haɗuwa da shi yace na ya harguwa yace sai aka ce to a kyale shi ya dawo duniya domin ya faɗa ma waɗannan da suka sa shi cikin wannan aikin cewa faga irin makomar da ya samu in ma su tuba in kuma su ci gaba daga nan sai ya koma wannan mutum ya ce sai na girgiza na girgiza ina ya ce sai na tashi na ce ni kam ku ba ni likafani na ba za a samu wannan likafani da dukiyata ba kuma ni ba zan halarci jana'iza shi ba ya ce na kwashi yana wani gaba to ire irin waɗannan sun yi ta faruwa waɗanda nan na yi ta ba mu misalansu ko? waɗanda Allah ke gwada muna aya ta cewa zagin waɗannan mutanen ba aiki alkhairi ba ne Allah bai yarda da zaginsu ba ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci wanda ake kira sufiyanu sauri wallahi ɗaya ne daga cikin manyan malamai kuma waliyan Allah ɗaya ne daga cikin malaman kuma waliyan Allah na gari wanda a nan ma na yi muni bayanin wata karama da ya samu wanda in ya je rijiyar zanzam ya kamfate ruwan zanzam in ya sha in ya raga in ka zo ka ɗauka ko da za ka sha sai ka ji ka kana shan madara sai ka ji ka kana shan madara to su sufiyanu sauri yake wata rana na tashi sallar asuba yace makwabci na yana da wani mahaukacin kari irin biriɗin nan na karnuka wanda in ya tauna sai an cin makashi yace yana kuduwa haka sai na yake cibis ga kare can yace sai na samu guri sai na sulale na zauna yace na fake ina jiran in karen ya wuce ni kuma sai in wuce ya ce karen ya gaban wuce ba ya ce sai kare ya taso ya fuskanto ne ya ƙuro mini gani haka yana karkaɓe bindi ya ce abin mamaki sai kare ya bude baki sai na ji kare na faɗa mini menene ya sa baka je wajen sallah ba sai na ce mishi to ina tsoronka ne da ina gudun ka cutar da ni sai ce to ba irin ku aka wakilta ne ba ba ga irin ku aka wakilta ne ba inna ma umirtu bi manya ta mu'abi bakr wa umara ce aini an hore ni ne da in yi cizo da duk wanda yake zaga abubakar da umar don haka ka duba duk wanda ka ga naci za zagin abubakar yake yi da umar don haka wallahi waɗannan sahabban sun wuce mutage su babu abin da za mu ce gare su face abin nan da Allah ya ambata musu shine radiyallahu anhu Allah ya yarda da su to kun ji waɗannan goma da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa duka yake yan aljanna ne ko kun ga an ba su certificate na aljanna to a nan duniya to akwai wasu maragurbi waɗanda suke so su ƙaryata su musu su nuna wannan hadisin ba gaskiya bane ne sai ta ƙoƙari su kawo shibohohi, amma shibohohin ba su yi ba domin sai inda ba mazaizin suna nan ne ake karantar da waɗannan shibohohin. amma ma dama ga mazaizin suna waɗannan shubuhohin ƙariyanka ka karantar da su suna suka hadisin bukari bai ruwaito shi ba kuma gobe kaji suna zagin bukari suna suka ciki isnadi akwai wane akwai wane muka ce a ku daina labiwa ku zo mu zauna ku gwada muna wanin da wane da za mu yi karatu kan wannan hadisin to da za mu buɗe shi tiriyan sai mu yi kwanaki ana bayani kan hadisin sanadan wa matanan inda za ka gane inganci duk wata suka da za a kawo maka ƙarya ce imamu sha'abi tabi'i ne yake wallahi yake mun haɗu da sahaban annabi ya fi ɗari biyar babu wanda bai karantar da mu wannan hadisin ba mun zauna da sahabbai sun fi ɗari biyar babu wanda bai karantar da mu wannan hadisin ba na al'ashara al-mubasharu na biljanna haka ma yana a littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2319 hadisi ne wanda Ibnu asakir ya ruwaito a littafin shi na tarihi madinati dimash daga abdullahi bin mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda dan mas'ud yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alqa'imu min ba'di alqa'imu ba'di fil janna yace wanda zai shugabanci al'umma ta bayan wucewa ta da aljanna ne wane ne ya shugabanci al'umma bayan wucewar annabi to annabi ya ce ba a fil janna wanda zai shugabanci al'umma ta wanda zai tsayu a kan al'amarinsu bayana ɗan aljanna ne Ya yake wallazi a dahu fil janna shi ma wanda zai tsayu da al'amarin al'umma ta bayana dan aljanna ne wane ne shine Umar alfaruk Yake wa salisu wa rabi'u fil janna na ukun ma da na hudu duka yan aljanna ne wane ne na uku shine Usman bin Affan wane ne na hudu shine Ali bin Abi Talib don haka tarantsi da Allah Abubakar Umar Usman Ali yan aljanna ne sanan ga cika makin wadancan su zama su goma shi yasa malamai masu ba da tarihin mazizan musulunci a duk lokacin da za su fara za ka ga sun fara da waɗannan goma al'ashara al na biljanna za ka ga littattafai daban-daban irin su siyaru a alamin nubala da makamantansu duka sai sun kai waɗannan goma nan su ɗauko su sababbai haka suke gudanar da littattafansu hadisi ne wanda duniya tashi da inganci ne haka ma ko a cikin goma din usmanu shine na uku ko a cikin goma din shine na uku muna da hadisai da suke tabbatar muna da haka abdullahi da umar Allah maɗaukin sarki ya ƙara shi yadda yake kunna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la na adilu bi abi bakrin ahadan yace mun zamo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu kwatanta kowa da abubakar abubakar shi ne sayyidu sahaba shi ya fi kowa cikin al'ummar annabi yace summa umar sannan na biyu shi ne umar summa usman sannan na uku shi ne usman yace summa a ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la nufadilu bainahum yace sannan sai mu bar sauran sahabbai ba mu fifita kowa tsakaninsu muna daidaita su wannan hadisi yana a littafin asaffu kutubil musannafa sahihul bukhari tanki bakin ciki yan kamishin hadisi na 3697 sa'an abdullahi da umar har wa yau yake cewa kunna na kulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hayyun mun kasance muna faɗa alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi cewa abdalu ummati rasulillah mafificin al'ummar manzon Allah wanda ya fi kowa a cikin al'ummar manzon Allah ba'adahu bayan manzon Allah abubakarin yake shine abubakar Umma umaru sannan umar thumma usmana eh, usmanu sannan usmanu kun ga Usman a la'ayi halin shine na uku ko wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 4628 haka ma Ibn Abi Asim ya zo da shi a littafin As-Sunna hadisi na 1190 haka ma Ali bin Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda yake cewa ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma ba'da nabiyha yake eh in ba ku labari ko kuma eh ba zan ba ku labari ba game da mafi alkhairin wannan al'ummar bayan manzon Allah ya ce shi ba zan ba ku labari ba game da mafi alkhairin wannan al'ummar bayan annabin wannan al'ummar kamar mai karbawa ya ce muna nema ba mu labari ya alibin abi talib sai ce abu bakirin wa umar wa rajulun ya ce abubakar da umar da wani mutum wanda wasu ruwayoyi suka fito da wane ne wannan mutum shine usman bin affan wannan hadisin alhafiz abubakar ibn abi shaiba ya zo da shi a littafin al-musannaf hadisi na dubu da tara 31950 imamu tabarani ya zo da shi a gurare daban-daban a mu'jam al-ausat hadisi na 992 hadisi na 2728 hadisi na 3420 hadisi na 6929 hadisi na 7382 al-hafiz abubakar al-bazzar shi kuma ya zo da shi a cikin musnad nashi hadisi na 488 hadisi ne hasan haka ma abdullahi da umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yake kunna nukhayyaru bainan nasi fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna zaɓe tsakanin mutane wane ne ya fi yake fi zamanin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa nukhayyiru ababakrin yake na farko muna zaɓen abubakar ne abdal thumma umara summa usmana yace sannan umar sannan usman wannan shine hadisi na 3655 a littafin sahihul bukhari don ya uwa musulmi mu dubi irin wannan daraja da girman matsayin na usman yana cikin al'ashara al na biljanna sanan bayan kasancewa ta cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ko a cikin su ɗin ma shine na uku daga abubakar sai umar sai shi na hudu ɗin shi shine ali duk da yake an samu su daga cikin malaman sunna waɗanda suka yi kuskure suka ce daga abubakar sai umar sa'an na ali sai usman suka fifitar da ali akan usman amma mafi sawaba abinda malamai suka tafi a kai shine daga abubakar sai umar sai usman sa'an na ali yadda khalifancinsu ya jeru ɗaya bayan ɗaya haka su kuma ta jeru haka ma muna da hadisi a sahihul bukhari wata rana manzon Allah ya shiga wani lambu ya zauna cikin wannan lambun ya zauna bakin wutar rijiya abu musa al'ashari ya ce sai ni na ce yau sai na zama mai gadin mazu Allah ya ce sai na dawo kofar lambun da ya tsaye na rufe kofa can a jima sai na ji kwankwasa sai na faɗa wa mazu Allah ana kwankwasa ya ce je ka buɗe mai kwankwasar nan kai mishi albishir ka ce na ce ɗan aljanna ne ya ce na ce lalle babbar magana na zo buɗe lambun nan ina dibin wane ne kuma ne wannan sa'a wace uwa ce ta haifi wannan ɗa wanda ya taki wannan sa'ar ya ce ina buɗewa fa'iza Anabi, abi bakare ya ce sai ga abubakar ne abubakar ya je zauna ya ce sai aka sake ƙwanƙwasawa na faɗa mu manzon Allah ya ce je kowane ne faɗa mishi ɗan aljanna ne shi ma ya ce na je na bude ina leƙawa haka sai na ga umar na yi mishi bushara umar ya shigo ya ce na rufi ya ce a jiba kuma sai aka sake kwankwasawa na fada wa manzo Allah yake je shi ma ya mai albishir da aljanna ina budewa sai gashi usmanu ne usmanu ya zauna ya ce na sake jin an kwankwasa na sake zuwa sai gashi ali ne yake sai da suka kai su hudu duka waɗannan manzo Allah ya ba su certificate ɗin aljanna a wannan lokacin don haka usmanu yana da certificate certificate na aljanna daban-daban yau da za ka ce ya kawo cv ne a ɗauke shi aiki kai sai dai ka ce kayi primary school kaza kayi secondary school kaza kayi jami'a kaza kayi kaza kayi kaza kayi course kaza ingila kayi course kaza london kayi course kaza china kayi course kaza germany to shi usmanu zai ce ya yi karatu ga hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sauran satifiket nashi duk na aljanna ne duka sauran satifiket nashi na aljanna ne ga shi inda yake cike al'ashara al mubasharu na biljanna ga shi inda yake cike alƙa'imu eh, ba'adi filjanna ga shi inda yake cikin kaza annabi ya yi mu usmanu bushara da aljanna gurare sun fi goma za ka yana da satifiken na aljanna ɗaiɗaiɗe sama ga satifiken goma na aljanna sannan daɗin daɗawa wannan usmanu ɗin lokacin da aka je sulhun hudaybiya kuma abin mamaki ya faru gani shi domin ku manzon Allah ya yi mafarkin cewa ya yi umura ga shi garin maka yana hannun mushrikai waɗanda dare da yana rana kan manzon Allah suke yi da aka ya za a yi a yi umuran nan kuma ga shi waɗanda suke rike da ɗakin ka'aba suke rike da garin makka mushrikai ne shi kuma yana garin madina an yaƙin badar an yaƙin uhud an kaci abin kashewa mai yawa akwai gaba mai girma tsakanin juna da haka munafukai suka rika cewa ai kyale su su je dama haka muke so wata rana su je garin shiga garin na makka a yi musu kofar rago a kewaye su a kakkashe su mu huta dama wannan shi ne aikin munafukai ko? in sun zo ja annabi ya rasulallah a je a yi umura a yi umuran nan tana da amfani in sun keɓe gefe kuma su dawo suna faɗin Allah ya kai damo ga harawa Da haka annabi ya kwashi sahabbai wanda na daga cikin waɗannan sahabban akwai Usmanu bin Affan akwai su Abubakar asidikul akabar, akwai su Umar al-Faruq akwai su Ali Abi Talib ga sunan sahabbai dubu kan dubu sahabi dubu da ɗari hudu ya kama hanya daga garin madina zuwa maka tafiya mai nisa har suka kawo bayan gari to bayan garin fanan ne mai abuwa ta abu aka faɗa mutanen maka cewa annabi ya zo zai kawo musu yaƙi don haka ya aika usmanu a ce a faɗa musu ba yaƙi muka zo yi ba mun zo ne domin mu yi umura mun zo ne domin mu yi umura ba yaƙi ba kafin aika usman sai da aka dudduba wane ne ya fi cancantar a aika duk sahabban aka duba babu wanda ya cancanta babu wanda yake da girma da buwaya da matsayi wanda ya kamata a aike shi manzo daga ƙasa zuwa ƙasa irin usman don haka aka aika usman ya shiga sai labari ya cimma manzon Allah cewa ga can sun kashe usmanu sun kashe usmanu kuma sun ce ba za a yi umarar ba manzo Allah ya ce ba su isa ba ya ce wallahi ba su isa ba inda har sun kashe usmanu ko yau za su gani domin ku za mu yaƙi su amma da ba zan yaƙi muka zo ba to ga sahabai sun gaji ga su ba su rike da makamai sun zo ne ga umura ga su ma sun ɗan maharaminsu don haka a ce musu su shirya a yi yaƙi abu ne mai wahala don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da labarin nan ya tabbatun sun kashe usmanu za mu yaƙi wane ne zai min a ya shigo a yaƙi tare da shi yake ko wani sahabi ya aza hannu ne wanda zai yi a nan take sahabbai su abubakar a sidde kowa ya miƙa hannun shi shirye suke su karɓa ma Allah kuma shirye suke su karɓa ma manzon Allah cikin kowane hali kuma ba su saba mahoron Allah ba su saba mahoron manzon Allah cikin kowane hali don haka Usman ya aza Abu eh, eh, Abubakar ya aza hannun shi Umar ya aza Ali ya aza wani ya aza sahabbai su dubu da ɗari hudu suka aza hannayensu manzon Allah ya ɗauka hannun shi ya ce hazali wannan hannun ni kuma naune ni manzon Allah to ba kuma Usman bin nan wa ya aike shi manzon Allah ya aike shi sai ya ɗora hannu ne guda yace, "Ha haza da usman yace wannan hannun kuma na usmanu ne sai ga wahayi ya zo mala'ika jibril ya zo ya shi kuma yadullahi fauka aydihim wasu daga cikin sahabai suka ce wallahi ya sun fi sun a ce hannun manzon Allah ya aza ya ce haza manzo Allah ya aza hannu ne ce haza lefulan ya ambaci sunansu bisa ga duniya da abin da ke cikin saboda ko hannun manzo Allah ya fi musu duniya da abin da ke cikin ta cikin tabi'ai wanda yake cewa la'anta kuna indi sha'ara gashin manzon Allah sililin gashin manzon Allah fara ɗaya ya kasance hannuna yake a habba ilayya ya fi soyuwa gare ni mina duniya wa mafiha bisa ga duniya da abin da ke cikinta kuma wallahi haka ne fililin gashin annabi guda ya fi duniya da abin da ke cikinta daraja kuma wannan lokacin ma ai sahabbai sun gwada ma mutanen maka cewa wane ne annabi domin ko mutanen maka sun turo da dan sulhu dan sulhun da ya zo ya ga nan makai ne ikon Allah ya ga mamaki domin ko sahabbai sun guda mishi in manzon Allah ya kako kaki zai zubar ko kuwa ake kowannen su so yake tabe wannan kakin ya shafa ma jike shi ruwan alwalan manzon Allah ko kuwa ake kamar a halaka juna kowa so yake ya ɗibi ruwan alwala annabi sauran ruwan alwala annabi ya shafa ma jike shi har yake koma yake musu wallahi na zauna wajen manyan sarakunan duniya na zauna wajen kaisar na zauna wajen kisira na zauna wajen najashi na zauna wajen mi duka manyan sarakunan duniya na zauna gurin su yace wallahi ban taba ganin wani mutum wanda jama'a ta ke so ne suna girmama shi ba kamar yadda jama'ar annabi muhammad suke son muhammad kuma suke girmama shi ba kafa ya daidai da fadar abu sufyan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan ana gwada mini lokaci dai tun ɗazu insha Allah ta'ala a nan za mu dakatar da karatu sai kuma gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu akwai dai sanarwoyi jiya mun yi sanarwa na gidajen talabijin ko da rediyo waɗanda suke sawa karatu da kuma muna kira ga al'umma sai a tsare waɗannan lokutan daga yau sai ku tsare duk gidan rediyon da kuka ji yana wasa da sa wannan karatun to ku tuhumce shi anya ko akwai sunna cikin gidan rediyon ko gidan talabijin domin akwai makiya sunna suna nan sun kuma kokari suke su bata duk inda ake yabon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mu kalla daga yau zuwa abin da ya gaba sa'annan akwai mutane waɗanda suke nema a yi musu addu'o'i musamman akwai wani ɗan'uwa mu nan dattijo ne wanda ɗan'uwan shi masu ɗaukan mutanen nan sun ɗauke shi kuma har an fara magana da su na abin da za a bayar domin a kwato shi ba ka muna bara addu'a ku uwa musulmi na ubangiji Allah ya kwato shi ya koma yadda shi cikin iyali ne lafiya da sauran dukkanin yan uwa musulmi waɗanda suke hannun waɗannan mutanen masu garkuwa da mutane muna roƙon Allah ya tsare muna ƙasashenmu da biranenmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu ya Allah kai muna garkuwa kai muna gambun tsari da waɗannan mutanen waɗanda suke hargitsa muna garuruwa waɗanda suke garkuwa da mutanenmu waɗanda suke ƙona garuruwanmu ya Allah kai ne gatanmu ba mu da ƙarfi ba mu da iko ya Allah kai ke da ƙarfi kai ke da iko ya Allah ka isa muna ya ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a cikin garuruwanmu. mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu lafiya ya Allah ka ba mu lafiya ya Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min